اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب الدين عذاب الاخره اللهم ربنا اتنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ayan wa musulun assalamu alaikum warahmatullahi za mu fara karatu kamar da muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma hakimin dambar yau 24 ga watan ramadan shine watan tara hijar maza Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1438 wanda ya zo daidai da 19 ga watan 6 2017 to bismillah al'arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجي من غير أن الله مدوكين سلكي a cikin سورة من البركة سورة suratun nisa'i wadda take magana akan mata da kuma raunana ya mana bayanin hukuncin zina a kashi na farko da kuma hukuncin mazanatan kafin aka kawo a tukinan ayin da ta zo ta soke wannan a cikin suratun nur sannan allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa duk wanda ya tuba to allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansa kuma a kyale shi allah mai karɓar tuba ne to yau za mu tashi ayata dari ayata goma sha bakwai inda Allah maɗaukacin sarki ke cewa bismillahi rahmanir rahim innama tawbatu ala llahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin Allah yana karɓar tuba amma abin sani tuba a gurin Allah fa tana nan ga waɗanda suka aikata mummunan aiki ne amma akan rashin sani sun bai tubu na min karibin sannan kuma da sun gane sai su tuba a nan nan kurkusa to in an samu irin waɗannan Allah madaukakin sarki zai karbi tubansu a nan Allah subhanahu wataala yana gane mana cewa kaɗai yana karɓan tuba ne mimma amila su abi jahalatin daga wanda ya aikata aiki mummuna amma ta hanyar rashin sani sun mai tubu sannan sai ya tuba walau ba uda ma'ayanatul mulk ko da wato kenan malik ko da wato kenan ganin mala'ika na mutuwa wanda zai zai karɓi ransa ya yi nisa kamlal gargara ci kafin wato kenan gargara yauwa idan mutum ya yi aikin sabo to ko da an samu tsawon lokaci amma sai ya tuba kafin mala'ika mutuwa ya zo shi ransa ya kai gargara to allah maɗaukacin sarki zai karɓi wannan tubar tasar mujahid da sa suka ce kullu man asallaha qata'an duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki a kuskure aw amdan kai ko ma da gangan da sanin sa saban Allah ne amma yayi ko huwa jahilun to wannan ya zama jahili ya zama jahili in ya saba wa Allah a kuskure ma ya zama jahili in ya saba wa Allah da sanin sa ma ya zama jahili hatta yanzu a an zambi har sai lokacin da ya tuba ga barin wannan zunubi da in ya tuba to shi kenan yanzu ya yi ilimi ya yi ilimi saboda ya ce ah, ina matawata alallahi lillazi na ya amalu na su'a bi jahalatin kaga in mutum ba jahilci ba bai kamata ya zama ya doge a wajen sabawa Allah madaukakin sarki ba wa qala qatada an abi aliya annahu kana yuhaddisu anna ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna cewa kullu zambin asabahu abdun wa huwa jahalatun duk lokacin da mutum bawan Allah yayi wani aikin sabo to hakika yayi jahilci jahilci saboda bai kamata tsakaninsa da ubangiji ya zama ya saba wa ubangiji ba wannan ibnu jarir haka ne ya rawaito da shi malam ka tada ya sake cewa ijtama ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurbin su sun taru fara'u anna kulla shay'in asallaha bihi sai binciken duk abin da aka saba wa Allah madaukakin sarki da shi wannan ko ho jahalatin wannan ya zama jahilci amdan kana aw ghairu ko da sanin mutum ko kuma wato kenan a rashin sani mutum ya saba wa Allah to wannan abu ya zama mummunan jahilci hakan nan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suke dauka idan mutum ya saba wa Allah ya yi jahilci sawa'un da gangan ya san laifi ne ko kuma a kuskure ya yi bai san cewa wannan laifi ba yana cikin jahilci ba zai fita a wannan jahilcin ba har sai lokacin da ya kubuta ga wannan zunubi hakan nan mujahid yake cewa kullu amilin bi ma'asiyati Allah fa huwa jahilun don mutumin da yake aikin saban Allah maɗaukakin sarki ya zama jahili hina amilaha a lokacin da yake wannan sabo wakala salih anibin abbasin min jahalatihi amrusu abdullahi bin abbasin Allah ya dada shi cewa daga cikin jahilcin mutum shine ya zama yayi mummunan aiki da zarar yayi mummunan aiki to wannan yana daga cikin nuni jahilcinsa akan al'amarin ubangiji ko jahilcinsa akan halin da zai haɗu da shi da tsakanin lokacin da zai haɗu da ubangijinsa lokacin da zai haɗu da ubangijinsa akwai matsala ma dama yana saba wa Allah to in ya saba wa Allah ya yi a jahilci wannan da ya san abin da zai faru nan da ba zai ba wa qala ali bin abi talha ali bin abbas thumma na min qaribin qala ma bainahu wa baina an yanzura ila malakil maut wannan da Allah kuce da ta kawai sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wanda suka aikata sabon Allah bi jahalatin da jahilci tun bai tubu na min karibin sannan sai suka tuba a kurkusa yaushe ne ne kusan da kayi sabon ka tuba wannan yafi zama lafiya amma idan ya zama kan cewa baka tuba ba baka tuba ba baka tuba ba har aka samu tsawon lokaci amma dai aka yi sa'a mala'ikan mutuwa bai zo ba sai ka tuba to shi kenan ya zama an karibin kenan domin ba zai zama an ba'idin ba har sai lokacin da ka ga mala'ika mutuwa tsage-tsage a tsakar kanka ya zo zai ɗauki ranka sai ka ce kuma za ka tuba sai a ce a tuban ka wani wanda ta yi nisa ta yi nisa فقال علي بن ابي طلحه aizan عن ابن عباس ma bai huwa bayan an zanen wakalar da ha malar da ha yake cewa ma kana dunal mauti fa huwa qaribun duk lokacin da mutum ya saba wa Allah sai ya tuba kafin mutuwa ta zo ta to shikenan ya tuba a kusa bai tara a nisa ba bai tara a nisa ba wa qala qatada wa suddi ma dama fi sihhatihi sace matsawan tuban da yayi din nan yana cikin lafiya ba sai da ya kama rashin lafiyan da lalle ba zai tashi ba ana wani sai mutum ya riga ya kama rashin lafiya ya tabbatar yanzu ba zai tashi ba sai ce kuma ya tuba wa Allah madaukakin sarki to in hakan nan ne karban tubansa zai yi wahalan gaske amma ma dama lafiyarsa kalau kowane lokaci ne sai ya ce ya tuba Allah madaukakin sarki wato kenan Allah madaukakin sarki zai karbi tubansa wannan kuma shine marwayin an ibn Abbas abinda aka rubuta har yanzu daga Abdullahi dan Abbas al Hassan basari ke yake cewa Ma'ana sun mai na min karibin din nan ai malami gargir matsawon wato kenan bai kai gargara ba bai kai gargara ba fa ahadis hakika hadisai da daman gaske sun yi nuni ala anna man taba ila Allah azza wa jalla cewa duk wanda ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mai girma da daukaka ko yarjul hayata alhali yana tsammanin rayuwa ba sai da ya ga mutuwa ba bai na tabbata kuma kabula to Allah madaukakin sarki zai karbi wato kenan ah, tubansa kun gane wannan yawwa malamai suka ce a kaban da imam nawa ya ishara a cikin babu tauba a cikin riyadu salihina duk saban da mutum yake tsakaninsa da ubangiji wajibi ya tuba duk saban da mutum yake tsakaninsa da ubangiji wajibi ya tuba to da ka dole fuffuka gaba daya sai mutum ya tara su ya tuba sai kuma ya zama salihin ga kamar yadda ayan alkurani suka nuna wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ku mu'mini ma'ana gaba ɗaya zunubin da kake yi wannan ma ka wannan ma ka wannan ma ka bari wannan ma ka tura ka tuba ka koma ka zama salihin ba to wannan shine abin da wato kenan ake nema a gurin mu a kowane lokaci to sai dai malamai suka ce kamar ne imamu nawawi ya ishara fa in taba min ba'dha sahhat anhu idan mutum ya tuba a wani bangare yana wannan yana wannan yana wannan sai daina wannan din ya tuba tsakaninsa da Allah kuma tuba ta dan bakara to shikenan wannan a wannan abin an karbi tubansa wajaba alaihi al kuma ya zama wajibi ya tuba a sauran ma gaba ke daya So daka idan ya tuba a rabi ya bar rabi rabin da ya tuba in yayi tuba wanda take ingantacce za a iya karba kuma tuba ta dan kara ita ce wadda take da wato kenan sharuɗa guda uku idan tsakaninsa da ubangijinsa ne ko kuma tana da sharuɗa guda hudu idan tsakaninsa da 'ya'yan adam ne sharaɗi na farko shine aka ce annadama alama fata ko yawwa ka saba wa Allah madaukakin zarki yanzu sai kai nadama sai ka ji kai wallahi ko da ban kyauta ba wallahi bai kamata nayi ba zuciyarka ta nuna maka cewa baka kyauta da kai haka ba don haka yanzu ka yi dama mi ma ya ji ɗaya ka har ka je ka saba wa Allah barkatun zaki wanda ne na shardi na farko idan ka daina sako baka yi nadaman da yana wan ba to ba ta ci gaba ta karbu ba na biyu ne niyyatu Allah ya uda ila zambi ko ya niyyan ba zai sake komawa zuwa ga wannan sabon Allah ɗin ba saboda haka tun da ka tuba yanzu a zuciyarka ne ba za ka kara ba kuma shikenan ma'ana tuba ta dan bakara mana ba zan sake ba kuma idan kuma ka tuba ka yi nadamar me yasa ka yi kuma ka tuba amma kana tunanin ko za ka sake komawa to fa tuba ba ta cika ba shar'an da bai cika ba don haka tuba ba za ta samu karɓa ba na uku shine an yi turkal ma'asiyata fi halatiha ko yawwa misa'atiha wa halatiha bi ma'ana wahid ma dama annahu mutalabbisun biha yau a cikin lokacin da yake yin saɓan ya zama ya bari lokacin da zaka tuba din nan ya zama baka saban ba zai ka ce Allah na tuba ka yafe ni kuma na yi nadamar aikin da nake kuma na tuba kuma still kana yi yau sai ka daina sai ka yi nadama sai kuma ka tuba shi kenan in an samu nan su tuba ta cika idan tsakaninka da ubangiji ne idan kuma tsakaninka da ɗan adam ne to bayan wa'annan uku akwai karin guda daya shine sai ka ɗauki hakkin mai haƙƙi ka biyar masa in kudi ne ka biyar masa kansa in gona ne ka biyar masa kansa in gida ne ka biyar masa kansa in wani kadara ne ka biyar masa kansa in mutuncinsa ka ce ka je ka gurin mutanen ka ce ba haka bane abin da ka faɗa kariya ka masa da dai sauran irin waɗannan ka tabbatar dai tsakaninka da shi yanzu ka warware wannan abin kafin ranar lahira a ji a ɗebi sallar ka ko a azumin ka ko zakan ka a baya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa mu kiyaye kanmu kar mu zama wato kenan fallasa su ranar tashin alkiyama a ta mani manil muflis min ummati kun san wane ne fallasashe a cikin al'ummata suka ce almuflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a duk wanda ba shi da kuɗi bai da kadara bai da kuɗi a banki bai da shi a ne wannan shine fallasashe mu a gurmu sai ce musu ina ai almuflis fallasashe shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama da sallarsa mai kyau saboda yana yin sallah mai kyau yana da ilimin yin sallah yana da azuminsa mai kyau yana kuma ana karba yana da sa mai kyau yana da sadakarsa mai kyau yayi yi iyayya iyayensa yana karatun alkur'ani yana nafilfili yana menene amma fa da ya zo duniyan nan da ya zo lahira akwai hakkokin mutane a kansa ya zalunci wannan ya ci naman wannan ya kwaci hankan wannan ya janye dukiyar wannan ya yi kaza kaza kaza haƙƙin Allah haƙƙin jama'a a kansa sun taru sun yawa kama aka ce ma'asullahi in kasurat alaika tasuddu alaika subalal inbiati in sabon Allah ya yawa zai toshe maka kafa to sai zama hakan ta faru sai a ɗebi dukiyarsa ba wannan a ɗauki dukiyarsa ba wannan har aikin nasa da ladan ya kare kaga ya zama yayi asara kenan idan ma haka har haka bai biya hakkin mutane ba sai a ɗaya zunubin su a kara masa sannan sai a jefa shi a wuta to saboda haka shi yasa ake son duka laifukan da muka yi tuba wa Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki a shirye yake karɓi mutuwa matsawan ba mutuwa ne muka ganta gara mm, mm, karara ba dan haka shi Allah yake cewa idan mutum ya tuba kafin mutuwa ta zo ta fa ulaika yatubu Allahu alaihim wayannan mutane Allah madaukakin sarki zai karbi tuban su wa kana Allahu aliman hakiman lalle Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne kuma gwani ne gwani ne wa amma waka al-iyas amma duk lokacin da aka ce an samu ɗebe ki ɗebe kauna min alhayati na rayuwa duk lokacin da mutum ya ɗebe kaunan cewa fa ba zai fara yi ba yanzu kan sannan sai ce da tuba wa ainihin malak ya ga mala'ikar mutuwa ƙwallo ƙwallo yana nan tafe wa da turu lokacin ana ƙoƙarin fitar rai filhalki a cikin wuyansa wa daqa biha hasadar ƙirji ya takura a lokacin za a fitar da rai wa balagatul hulqum rai ta taso har ta zo makogoro wa gargaratin nufus rai ta zo wato kenan gargara inda hausawa suke tare ga hannun Allah ko lafiyayyu ma za su hannun wa yake to amma dai an gaba shi ya kai wani kautuka sai ce eh, rai yana hannun Allah to in mutum ya ji hakan nan sa'idatun fil eh, Galasini tana kokarin tashi tashi ta taso ta zo ta cika bakogoro za ta fice to a fa wannan lokacin fa falato butu makabula babu wani sauran tuba da za a karba hina zan a wani lokacin wala ta hina manas kaga a wani lokacin fa babu sauran dabara kawo sauran dara in ka tuba ma ba zai abin nan a lokacin ko sadaka kai aka ce ba zai bata yi ba ko yawwa maza Allah sallallahu alaihi ya ce idan kana da ranka lafiyan ka kalau shine sadaka mai kyau ka dauka ka bayar ka dauka ka bayar wala tumhil kar ka je saurara hatta idza balagatin ruhul hulqum sai dai tazo nan za ta maka ce li fulani kaza wa li fulani kaza wa na bashi miliyan kaza wa na bashi dubu kaza wa na bashi da kuma duwa ka barba wa kasara li fulani alhali duke yanzu ta zama ta magada to kaga sadaka a lokacin ba za ta karɓu ba ta haka tuba ma ba zai karɓu ba wani aiki na alkhairi wanda duk da ba ka yi sa yanzu kace za ka yi ba zai karɓu ba a wannan lokacin wali haza saboda haka ne Allah madaukakin sarki ke cewa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان لان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله أكبر الله ما أقول لك walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at tuba fa bata zama ta mutanen da suke aikata saban Allah ba tana aikata miyagun ayyuka hatta idza hadara ahaduhum al mautu har sai da lokacin da mutuwa ta halarto ma ɗayan su qala inni tubtu al-ana sai mutum yazo ce ainihin yanzu kana riga na tuba kawai ba zai yiwu ba wa haza kama qala Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa mara ra'aw ba'athana qalu amanna billahi wahadu ko lokacin da suka ga azabar mu ta tafo wannan tana magana akan abilu na da adawa samudawa a yi musu wa'azi a yi musu wa'azi su ki ɗauka a yi musu wa'azi a yi musu wa'azi su ki sai sun ga azaba ta tafi gadan gadan za su halaka su sai su ce me amanna billahi wahdahu lalle mun yi iman da Allah shi shi kadai kaga ba zai ba zai abin nan ba ba ku ganin fir'auna ya gama matsiyarsa sai da ya zo mutuwa ya tabbatar zai mutu sai ya ce la amantu menene eh, eh, eh. sai ya ce menene yawwa sai ce eh, ya yi imani da cewa la ilaha illallazi amana bihi bani isra'ila babu abun bauta Allah abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa sai wannan da yan bani isra'ila suka yi imani da shi mutanen annabi musa kenan da haka a lokacin kaga ya yi imani kenan Allah ce wasu al'ana wa kada saita sai yanzu da can kana ta sabon ka yadda dama to kaga ba za a samu karbuwa ba a wannan lokacin sai dai waɗanda gaskiya bata bayyana musu ba sai a lokacin mutuwa din kuma suka karbi gaskiyar to su ana Allah madaukaki sarki na musu wannan uzurin kamar misali mutanen fir'auna saharati fir'auna kaga suna nan a cikin bagannen su suna sihirin su azan Allah Musa ma bai zo musu ba su dai sakon fir'auna ne yazo ko suka zo za su yi mubahala da annabi Musa alaihi salatu wasalam da suka ga gaskiya take sai suka ce sun yi imani da shi to da aka sai aka ce za a kashe su ko yawa to sun tuba a wannan lokacin aka musu barazanar kisa kuma aka kashe su a wannan lokacin ko sallah raka ɗaya ba su taɓa yi ba kuma duka suka tafi aljanna to kaga in mutum ya zo a irin wannan sa'ar shi kenan ko kuma mutumin da zai zo ya musulunta lokaci da ya musulunta ba an kara ba kuma sai a ce ya mutu akwai wani mutumin da ya musulunta ya musulunta yawa washe gari ya mutu kaga wannan sun musulunta wata kenan a cikin irin lokacin sa'a kenan to sai dai irin wayannan yawa to kaga Allah madaukakin sarki ce idan da sanin mutum ya ki tuba har sai lokacin da mutuwa ta zo ta to Allah madaukakin sarki ba zai ba zai karbi tubansa ba wa kama hakama Allah ta'ala bi adamu tawbati ahli al-ardi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ba zai karbu tuban mutanen ban kasa ba idza ayyana shamsa daliatan lokacin da suka ga wato kenan rana ta bullo musu min magribiha daga wato kenan mafitarta nan ma Allah madaukakin sarki ba zai karbu tuba ba yanzu kowa yana da daman ya tuba kowa yana da daman akwai wata rana wadda za ta zo ta rana maimakon ta fito da gabas da safe sai ta fito ta yamma to duk lokacin da ta fito ta ma Allah madaukakin sarki ba zai saki karbar tuwon kowa ba ma kuma kwata kwata amma yanzu muna da daman wato kidan mutuwa Allah madaukakin sarki yana cewa yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ranar da wani bangaren ayoyin ubangijinka za su zo to duk ran da bata imani ba kuma Allah ba zai imanin ta ba kenan wannan shine fudowar ah, rana ta yamma ita ma aya ce daga cikin ayoyin ubangiji akwai alamatu sa'a al-kubra guda goma abubuwan da suke nuna tashin alkiyama ya taho manya-manya guda goma akwai kuma alamatu sa'a asugura kanana kanana su kuma suna nan da yawa suna nan da yawa da yawa daga cikin su wato kenan sun bayyana amma guda goma nan ran da ɗayan su ya bayyana to haka kuma sauran za su dinga biyo baya ba za a samu ɓata lokaci ba da zaran kaji an ce madi ya bayyana automatically shi yana ɗaya daga ciki alamomin sa'a automatically isa alaihi salatu wasalam zai bayyana haka ne su kuma waɗannan guda biyu ba za su bayyana ba sai dujal ya bayyana to da kaga dujal yana bayyana isa alaihi salatu wasalam zai bayyana majima zai bayyana kaga uku a cikin a cikin goma a lokaci da za su bayyana shi kuma dujal ba zai bata lokaci a duniyan nan ba kwana zai yi kwata kwata ma kwana arba'in zai yi amma kwanansa ɗaya zai kai shekara guda kafin rana in ta fito ba za ta faɗi ba sai an yi shekara guda tur idan shekara ta ce ranar sai ta faɗi rana ta biyu rana ta fito ba za ta faɗi ba sai an yi wata guda cur saboda haka sai ta faɗi rana ta uku in ta fito ba za ta faɗi ba sai an yi sati guda cur yanzu an samu nawa shekara ɗaya da wata daya da kwana bakwai haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wasa'ir ayyamihi ka sa'ir ayyamikum sauran ranakun su kuma kamar sai sai ranar ta ci gaba da fitowa ta fito ta fadi a yanda take 24 hours ta fito ta fadi ta fito ta fadi ta fito ta fadi in ka kamar yanda aka saba so a cikin kwanan sa 40 in ka ɗebe uku sauran kwana nawa 37 din nan sai ka kara shi akan shekara ɗaya da wata ɗaya da kwana bakwai shekara ɗaya da na da wata biyu da kwana bakwai to kwata-kwata abin da zai yi kenan a duniya amma a cikin wannan shekara ɗayan nan da zai yi a lokacin annabi isa zai bayyana madima zai bayyana ko to sun bayyana kaga yanzu uku sun fita a lokaci ɗaya kuma dab da fitan dujal ɗin ne wannan dabba ɗin za a iza iza wa ka alaihim alqawl ko akarjna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum wannan taguwan annabi isa alaihi salatu wasalam za ta bayyana dab da fitan dujjal kuma ita ne ma take da fita guda uku za ta fita ɗaya a cikin jeji za a ganta haka sai ta ɗanɓace za ta sake fitowa na biyu har jama'a da yawa za su ganta sai ta ɗanɓace bayan wani watsanni ko shekaru kuma sai ta sake fita kuma dakin kaba to lokacin kuma ta bayyana wannan bayyana ta abinin ba zai jima ba kuma sai dujale bayyana dujale yana nan sai isa alaihi salatu wasalam da madisu bayyana shikenan kaga yanzu uku sun hudu sun tafi a ciki sannan ba za su bar duniya ba da Isa alayhi salatu wassalam a'a ji zai bar duniya Isa alayhi salatu wassalam ba zai bar duniya ba har sai ya juji da majuji sun bayyana sai sai sun bayyana don har sai ya ɗebe mumine ya je iyaka wanda suka da tauhidi cikin wanda dujal ya bari ya ɗebe su ya kai su wani guri ya ɗan boye su don da juje ma majujin sun zo da mutanen da bishiyoyin da komai sun zo cinyewa suke to kaga su kuma suna tafiya suna tafiya kenan musulunci zai sake dawowa kuma sannan akan wa'annan mutanen da suka rage bayan ya juje a akan su za a yi tashin alkiyama suna kuwa ayoyi guda bakwai nan suna nan tafe a guda goma suna nan tafe duk a lokaci da za su bayyana to da zarar ɗaya daga ciki kuma har yanzu shine fitowar rana daga abin da ta kamar yadda muka yi magana to da zarar rana ta fito daga inda take faduwa ta je ta fadi a yamma a gabas kenan ta fito a yamma ta fadi a gabas to kenan duk tubar mutane a duk duniya na ma'arife ta gaba daya babu wanda Allah madaukakin sarki zai sake karban sa ya ci ba da ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana min qablu aw kasabat fi haka khaira kulin inna muntaziruna sannan fadin Allah da yake cewa wallazina wallazina bayan Allah bai ya karban tuban wa'anda sai da suka ga mutuwa suka ce za su tuba har yanzu kuma Allah ba zai karbi tuban wanda suka mutu suna kafirai ba in dai mutum ya mutu yana kafiri shikenan an riga an gama babu abin da kuma za a yi masa ya'ani annal kafira idza mata ala kufrihi wa shirkihi la yanfa'uhu nadamuhu kafiri in ya mutu akan sa da shirkansa to dama ba za ta yi masa amfani ba wala tawbatu huwa kama tubansa wala yuqbalu minhu fidyatun ko da ya kawo fansa zai fanshi kansa a gurin Allah ba za a karba ba walau bi mil'il ardi ko ya cika duniyan nan da kaya kala kala yace gashi Allah ya ba wa Allah to ina ma zai samu dama na Allah zai ɗebo ka dawa ka bai wa Allah me zaka yi abin da shi kan mutum ne je samu tiraloli kaman guda 20 na dangote ya diba kuma ya ce dangote gashi na baka me za su masa kaga Allah madaukakin sarki ba zai karba ba wala haza kala ta'ala shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa ulaika atadna lahum azaban aliman wayannan mun tana da musu azaba wanda take mai radadi wato kenan ranar lahira ai muji'an shadidan mai tsananin zafi shadidan eh, shadidan muqiman ya zama kuma wato kenan nan ne matabata a gare su Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to mu je mala ya allazina amanu ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tad'u nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la yahilla lakum an tarasu nisaa karhan wannan kuma ayan ta sauka ne mallan yace kanu iza mata rajul wato bai halarta ku gaji mata an tarasu nisaa karhan ku gaji mata a tilas ba mutum ya ce to na gaje ki a tilas da sun kasance suna yin haka idan matar rajulu idan mutum ya mutu a wani lokacin kana ya uhu a haku bin ra'aki don haka waliyarsa su suka fi cancanta da matarsa raka ko yayinsa ko kannansa ko babansa ko wani abin dinsa in ya mutu ɗane ya mutu babansa sai ce to shi ya ɗauke matar sai ya aure ta ko baban ya mutu ɗan ya ce ya ɗauke matar matsan ba ita ta haife shi ba ya aure ta ko wanda sai kame ta ce shikenan na aure ta kuma da zaran ya kafa miki wannan ya min to shikenan ba yanda ke ka iya kuma dole sai dai ki koma gurin sa kuma shikenan to wannan shine tsarin su na jahiliya sai Allah madaukaki zai ce a a la yahillu lakum bai halatta a gare ku an tarisun nisa ku ku gaji mata a tilas ba karhan a ransu baya so mun gane wannan yau a eh, sun suna cewa ai ai waliyansa a haku bin ra'ati su suka fi cancanta a basu matarsa in sha a ba'dhum tazawwajaha idan wasu su sun so sai su aure ta wa in sha'u idan kuma ba sa son su aure ta zawwaju ha sai su aurar da ita a wanda sunan su yake so saboda matar batta da zabin yanzu za ta aura ke kan aita yin zama tamu ne zauna ana sai wanda muka kawo miki sai su je su zaɓo mata wanda ransu yake so wa in sha'u idan kuma suka ga dama lan juha su ba za su aure ta ba ba za su aurar da ita ba kuma ta haka fahim a haƙƙo biha min ahaliha yanzu ta riga ta zama tasu iyayenta da sauran mutanen dangin gidansu ba su yi zo su dauke ta haka kawai su ta abin nan ba ga sai su ajiye ta wani su ya aure ta ko kuma su aure da ita wanda suka so ko kuma su zaunar da ita a gidan ba za ta je ko'ina ba ba za ta yi aure ba su ba za su aure ta ba duk yadda suka ga dama haka suke kaga in ka lura a wannan akwai nau'i na takurawa a rayuwar matar Qur'ani sai ya ce kar a yi haka ya ce bai halatta ba la yahillu lakum bai halatta a gare ku ba idan kana neman wanda ya ɗauko yanci na mata ya ba su wato kenan in ka samu alqur'ani sai ka ja ka tsaya kaga a baya mun yi maganan gado ko matar ɗaya daga cikin sahabbai da ya rasu a yakin uhud ko aka rike gadan ga 'ya'yanta mata ba a ba su ba ƙur'ani ya saukar da aya ya yi magana cewa a'a ba haka za a rika yi ba eh, menene lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal nisa walin nisa'i nasibun ma tarakal walidani wal na mimma qalla minhu aw kathar ake ko dan kadan mutun ya mutu ya bari a dauka ba su hakkin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan sahabi yace masa ka dauke rabon wa'annan mu ne ka ba wa abin nan ya'ya mata ka ba su kaza in abin da ya rage kai ne asibi sai ka je ka da wannan to yanzu kuma ga wata ta sabuwa ta fito cewa in mijin ya mutu nan matar ta zama kadara a zakar gidan gidansu ma ba sai su koma sai abin da suka gada wani sun gada su aure ta wani sun gada su aure da ita wani sun gada su bata tana zaune a gidan shi kenan babu yadda ta iya amma qur'ani ya hana wannan yet kuma yan batsa daga tsala suna ganin cewa wai musulunci ya tauye hakkin mata ina suke lokacin da ake irin wannan babu kuma yadda suka iya to shine fa dalilin da ya sa wannan ayan ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarsu nisa karha ya kuma masu imani haramun ne ku gaji mace a tilas haka za zakaru bukhari haka nan al-imam al-bukhari ya ambata wa abu da abu da Nisa'i da ibnu maja da ibnu abi hatim dukkan su sannan abu Dada ya rawaito wannan daga Ibn abbas abdullahi ibn abbas yake cewa ma'anan la da lakum an yi sa'a karhan wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'd ma hunna illa ayatin fahishatin yace wa zalika anna rajula kana yarisu imra'atan zi karabati dalilin saukan wannan shine mutum yakan gaji matar danginsa na kusa in ta mutu fa ya sai ya kange ta shi bai aure ta ba shi bai aurar da ita ba ko bai bata izini ta koma gidansu hakan nan za ta zauna hatta ta mutu har mutuwa ta zo ta same ta A ta rudda ilaihi sadaka ko kuma ya kallafa mata wani abu na cewa shine sadakin ta sai ta dawo da shi tukunna to shine fa ahkama Allah ta'ala ala an zalika Allah madaukakin sarki sai hukunci akan wannan ya ai ma'ana wannan shine ha an zalika tafar da bihi ƙur'ani sai ya hani akan wannan wannan hadisi da muka karanta yanzu tafar da bihi abu dauda wa kararwa gairu wahidin abu dauda ya rubuto wannan kari akan wancan wanda muka karanta kenan mun gane wannan saboda haka yanzu musulunci shi ya fara kwatowa yancin mata a wannan gudun cikin a shikenan da ranar ya mutu ita ma ya ce kawai da kowa yake da in za ta zauna a gidan falilahi alhamdu aiku kun dama ku daga kun zama danginta idan za ta koma gidansu shi nan sai a kyale ta tafi in za ta auri wani mutum a wani waje babu wanda isa ya ce mata ba haka ba wannan musulunci shi ya kwato musu wannan yanci tun sama da shekara 1400 a baya وقال mujahid مجاهد yake cewa kana rajul yakunu fi hajarihi al yatima zaka ga wato kenan mutum ga mare ne a karkashin sa huwa yali amraha shine yake daukar dawaniyan al'amarin ta fa yahsibuha raja'an an tamut fa ya bisa haka sai tare ta a gidansa yana fatan Allah ya sa ta mutu an ta mutu imra'atuhu yana fatan Allah ya sa eh, an ta mutu imra'atuhu matarsa ta mutu bai ta zawo har sai ya zama ya aure ta aw ya zawuji ha ibnahu ko kuma ya aure da ita a ɗansa idan akwai maremiya sai ya ajiye ta ya hana ta aure saboda tsammanin ran da matarsa ta mutu sai ya aura kaga wannan ma nau'i ne da takurawa ko kuma ya hana ta aure ya hana ta aurar wani saboda tsammanin yaransa karami zai girma sai ya aurar masa da ita saboda ta masa mun gane wannan to duka wa'annan ayoyi su suka sauka sai suka hana wa'annan abubuwa aka bar mata suka zama wato kenan masu yanci a wannan lokacin malam yake cewa fal ayatu ta ummu ma kana yaf'aluhu ahli jahiliyati wa ma zakaruhu mujahid da wannan din da wancan din duka ayan ta shafi wannan in ma in mijin ya mutu ne za a rike ta in ma mare ne ne za a rike in ma wannan hali ne in ma wancan da dai sauransu ko ma wane ne duk ayan wato kenan ta kusa duk wani mutumin da zai takura mace ya hana ta auren wanda ranta yake so don san zuciyarsa to wannan ayan ta riga ta shiga cikin wannan ciwon kar a yi hakan nan sannan sai Allah maɗaukaki zai ce wala ba litashabu bi ba'd ma hunna kada kuma kuma su adalo domin ku ɓace wani abu daga cikin dukiyansu ai la ta zaru kunna bil ishrati eh, li litarki eh, ma ma asdaqa kada ku wato kiran kange su ita ba matar aure ba ita ba zakkiya ba a takura har sai ta takuri ta ba da sadaki da kanta aw ba ko wani bangaren sadaki au haƙƙan min haqqiha alaika ko kuma ta sarar da wani haƙƙi daga cikin haƙoƙinta wanda suke a kanka aw a min zalika ko wani abu na wannan ala wajhil hari ta hanyar tilastawa laha a gari ta wal da kuma wato kenan ah, cutarwa mun gane wannan ibn abi talha yake cewa da abdullahi dan abbas wala tadluhunna ay yaqulu wala taqahuhunna kar rinjaye su da karfi litazhabu bi ba'd ma atitumuhunna saboda ku kwace wani abin da kuka bata ai abin da ake nufi ar-rajulu takunu lahu imra'a mutum ne yake da mace mutun ne yake da mace amma matan nan na farko baya son zama da ita saboda ka sai ya dauki hanyoyi na cutar da ita ya takura ta ya takura ta ya musguna mata tana ya musguna mata tana ya musguna mata so fa yake ya sake ta amma in yace zai sake ta in yace na sake ki za ka tashi ta tafi abin ta ko yawa amma in ya takura ya takura sai ta jawo Allah sai ta sai ta fara botsewa sai ta na a taruta sai ta na a taruta sai ta na a taruta ce a to tunda ba ta so shi ta biya ni sadaki na kaga yanzu ya tilasta ta dan ta biya shi sadakin sa ko kuma ya yanka wani abu ce sai ta biya kaza shi ya tilasta ta kuma dan yin hakan nan kaga akwai nau'i na zalunci shine yake cewa ya ani ar-rajulu takuna lahu imra'a wa huwa karihun li subatiha mutum ne yake da mace amma yanzu ya gaje da zama da ita baya son zama da ita kuma wala ha alaihi mahar kuma ya bata sadaki fa yadurruha sai daga cutar da ita ya fito ta nan ya fito ta can ya fito ta nan ya fito ta can ya dibi dan ta fanshi kanta da zaran ta ta ta ta da kayar baya shikenan sai ce to shikenan ai kuli ko ai kowa ya san kuli kuli halal ne saboda haka shikenan ta kuli kuli sai a yanka mata wani abu shine yake son ya sake ta sannan ita za ta biya dawainiyar sakin kaga ku nau'i na zalunci qur'ani ya hana wannan Allah madaukakin sarki ce haka da karatu haka idan ka riga ta fita a ranka ba abin da ya rage tsakaninku da ita shikenan sai ka ce mata su tayi hakuri a hakan ma ka cutar da ita tunda ita zaman bai ishe ta ba itan bata ga dalilin fitan ba ka takura haka kawai ka sake ta ka tafi a haka ma ka cutar da ita tunda ta bata mata ta ka bata mata rayuwarta to saboda haka Allah madaukakin sarki ce kar ku yi haka wato kenan litazhabu bi ba'd ma Muhunna don ku kace wani bangaren abubuwan da wato kenan kuka zo kuka ba su wannan aya aka ce nazala hatan al-ayatan ihdahuma fi amril jahiliyati ayoyi guda biyu da muka karanta ba daya ta sauka kan al'amarin jahiliya wa ukura daya kuma ta rufe amril islami a lokacin addinin musulunci a zamanin jahiliya an yi wancan na farko da muka fada amma wannan kuma tunda ka san hakkin saki kai mai wayo ne sai ka takura sai ta takura ita da kanta ta fara tutsu sai ka ce wato kenan ta biya ka kuli sau da abin nan to duka wa'annan guda biyu kenan kaga musulunci bai yadda a cutar da mace a dalilin al'ada ta jahiliya ba haka kuma bai yadda a hila a musulunce a cutar da mace ba saboda kaga koda da sunan addinin musulunci duk hilar da zaka yi ka cutar da wani musulunci bai yadda da wani ba kuma musulunci ba zai justify wannan ba ai mun sha karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni mutum ne za ku iya kawo hukunci gare ni la'alla wani ya fi iya magana ya tsara ni in dauki haƙƙin wani in bashi to kada ya ce manzon Allah ya bashi ya zama halal a gare shi wallahi wuta na bashi to da sunan musulunci ba a yadda a hila a cuci wani ba wannan shine karantarwa irin na addinin musulunci yawwa don haka Allah ke ya ilaza amru la ilaha lakum an tarsuna sa'a karhan bi halatta ku auri mata ku gaji mata a tilas ba a zamanin jahiliya wala ta'aduluhu na karku musu adalo wannan kuma a cikin addinin musulunci illa an ya ce na bi mu mubayyana sai dai idan su matan su ne suka zo da alfasha wadda take a fili abdullahi dan mas'udin da Abdullahi dan Abbas waɗannan manyan manyan sahabbai suka ce ya'ani bi zalika a zina sai dai idan matar wato kenan kuna tare da ita amma tana raba kuma ta je ta yi zina gani idza zanat in har ta je tana zina ka ga fahimta ka falaka an tastarji'a minha a sadak zaka iya cewa to gaskiya zama da zama da ni da ke ba zai yi saboda dalili kaza da dalili kaza kuma dole sai kin biya ni sadaki na allazi ataituha wanda ka ɗauka ɗauka ka bata sai ka biya ka wata dajirha hatta ta turka eh, hulaka sau ka za ka matsa ta biya ka sadakin ka da dalili da kaza da dalili kaza ya tabbatar maka cewa ba kai kaɗai ne mijinta ba a wannan lokacin wato sai a takura mata sai ta je ta kul'i kamar yadda Allah kusin jirgi ya faɗa wala yahillu lakum an takuzu mimma ataytumuhunna shay'an illa an takafa Allah yuqima hududallahi Allah madaukakin sarki ce bai halatta ba ka da sadaki ka je ka karba ba sai dai yan kuna jin tsoron ba za su da hakokin Allah ba rashin hatsari da hakokin Allah ko shine tana matar ka tana matar wani kaga ba zai yiwu a nan ba saboda ka karbi sadakin ka sai ka sallame ta to idan a wannan kes din ne a babin adalci haka ya halatta a babin ihsani kuma da zaran ka gane haka shikenan sai ka ce to bayar Allah Allah ya kiyaye hanya shikenan kawai wani mutum ya zo annabi wurin annabi sallallahu ya ce ya rasulullahi inna imra'ati la taruddi yad lamisu. matata ba ta tunkudewa hannun mai shafa duk wanda yazo zai shafe ta ba ta tunkude hannunsa ba kaga kinaya ne na cewa tana zina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ha yace sai ka sake ta kawai kaga bai kafa masa sharadin sai ya karbi sadaki a wurin ta ba saboda haka a babin kyautatawa tunda ka gano yanzu da matsalar da kai ba za ka iya magance ta ba ko ba za ka iya hakuri da ita ba to shi ke sai ka ce mata Allah ya kiyaye hanya sai ta tafi ta je ta nemi wani to wannan shi Abdullahi ibn Abbas da Ibn da Ikrima suka ce abinda ake nufi da da fahisha shine wato kenan fahisha mubayyana an-nushuz wal isyan aka ce eh, illa an na bi fahishatin mubayyana suka ce fahishatin mubayyana an-nushuz wal isyan ta da karan hanci da sabawa yawwa tunda an yi aure ya kamata a zaman lafiya sai ta tada karan hanci duk inda ka ce gaba ita ta ce yamma za a yi duk inda gaje a yi yamma za ta ce gaba za a yi duk abin da ka saka tsakaninka da ita kawai sai rikici sai rikici ko an nushuz wal isyaq nushuz shine Guje wa miji wani lokaci a gurin kwanciya kamar yadda Allah ce wallahi ta kafuna nushuzuhunna ko nushuzahunna ko wanda kuke jin tsoron za su muku nushuzi za su tada karan hanci akan halakar al'amarin ah, aure ko wani abu makamancin wannan wal isyan ga kuma sabawa ba dama kullun kuna nan at loggerhead to in hakan ta faru ya zama wato kenan ba babu zaman lafiya kuma duniya ta shaida cewa ita ce bata da gaskiya to shi kenan za ka iya cewa to taikuli sai kenan sai ka karbi sadakinka sai ka wato kenan sallame ta amma a nan ma inda za ka sallame ta haka ya fi zama lafiya kenan wadkara ibn jarur annahu ya umu zalika kulluhu azina wal isyan wal nushuz amma ibn jarir at-tabari yace ah, illa an yati da bifashi mubayyana ya kushi duka wa'annan ta da karan hanci shi ma ya ya shi mubayyana Saɓawa miji shi ma ya shafi fahisha mubayyana ta je tana zina nan ma ya shafi fahisha mubayyana ko wa baza a lisan ta zama sannan kuma ta zama harshen ta baya tsayawa sai duk abin da daga dama za ta faɗa miji mai daɗi ne marar daɗi ne ko to shi ma wannan ya shafi cikin fahishatin mubayyana wa gaida zalika da wannan wannan saboda haka duk lokacin da ya zama akwai matsala daga gurin mace ita kuma ita ce mai fito da wannan matsalan yau ta fito da wannan gobe ta fito da wannan to za ta iya kana da yanci za ka iya karɓar sadakinka sannan sai a sallame ta amma min babu aula in har ba za ka yi hakuri ba sai a sallame ta don kawai shi ke ya fi Allah kuka zake ce wa hunna bil ma'arufi amma alal idlaki ma'amala tsakanin mace da miji Allah kuka zake ce ku yi mu'ashara da su da alkhairi kaga wannan sai ba da shi a general formula ya yace na bil ma'aruf ku yi mu'amala da su ta hanyar alkhairi kaga bai kayyade a guri kaza ko a guri kaza ko a guri kaza ba saboda da zaran ta shiga gidanka mu'amalanka da ita ta kowane fuska Allah ce kai shi bil ka kai shi da alkhairi kai kokari kai furubin cewa kai namiji ne kuma mutumin kirki kuma za ka iya kare mata hakkinta a cikin kowane irin rayuwa kuma za ka iya bata duk abin da ke hakkinta a kowane irin fage gwargwadon wata nan abin da Allah madaukin sarki abin kuma za ka iya haƙuri da ita a kowane irin fage za ka iya juriya a kan al'amura za kuma ka iya bi da ita za ka iya nusar da ita za ka iya kaza ko ta kowane fili aka fito na rayuwa generally to sai ya zama tsakaninka da ita ma'arufi ne har ta ji a zuciyarta cewa kai din nan hakika mutum ne mai ɗaunar rayuwarta wannan shi ne ake kira wato gina al-mu'ashara bil ma'ruf duk lokacin da ta zama fesan kwambin cewa eh, kai rufin asiri ne a gare ta ta kowane juyi to idan mai hankali ce idan mai hankali ce to in ana daukan miji ya fi uba ma za ta dauke ka ka fi ubanta za ta ɗauka in dai tana da hankali ta san me take yi aka ce ai a aqwalakum ana son ku daɗaɗa musu magana lahunna gare su wa hasinu af'alakum ku kyautata ayyukanku wa hayatikum sifan kama ya zama kai dressing decently ta yadda za ta ganka ta san cewa eh mijinta ba a bari arena bane bi hasbi ku kuma gwargwadon wato kenan eh, ikon ku Abdullahi dan Abbas yake cewa kuntu atazayyana limra'ati kama ta tazayyana li ni na kasance nakan yi wanka ne ado in zauna a gida ba inda zan je kawai matata ta gani kamar yadda ita ma takan yi ado ta cancada wai dan na ganta ita ni ma ina yin haka kaga mu'ashara bil ma'ruf kenan mu'ashara bil ma'ruf kenan kuma yakan yi hakuri da ita akan al'amura yadda suka kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum lilisa'i mafi alkhairu ku shine wanda yafi zama mafi alkhairi a mu'amala tsakaninsa da matansa ya zama akwai alkhairi kullum tsakanin zai me yasa wani lokaci zaka ga ko ta fita sai ga tana kokarin sai ta dawo ko ana ha maza ha maza sai ha ta sai ta dawo saboda bai ta ji ta dandana gaban ta ga bai yi ba bai to saboda haka wannan shi tace mu'amalar da ake so ya zama tsakanin mutum da matarsa yin hakan kuma ibada ne tun tunda ubangiji Allah barakakin sarki shi ya umurta kenan ka kaga yanzu ba a son mutum ya zalunci matarsa ba a san zan yi zalunci matarsa idan kana da halin ka ba su abinci ka hana to hakika ka shiga cikin zaluntar su in kana da hali kai musu sutura kai ki hakika ka shiga cikin zaluncin su in kana da hali ka dinka musu kayan sallah kai ki ya shiga nau'in zalunci duk abin da ake yi ma mata na alkhairi kana da daman kai to wajibi kai akan idan kai wannan shi kenan ka riga ka kuta idan kuma aka samu akasin wannan to fa ka shiga akasin abin da Allah madaukakin sarki abin shi yasa anan Allah madaukakin sarki sai ba da formula general yace wa hunna bil ma'rufi wato kiran gaba daya tada ko komai ana son kai gurgudan naka ikon kama hibu zalika minha kamar yadda kai ba kake so ta maka komai gurgudan naka ikon yawa idan ita ne bata maka ba idan ita ne ba ta maka ba aka ce dumatan da ta yi kaza kaza a mijinta bakwai kuma ta wuta dumatan da ta yi kaza kaza Allah ya tsine mata dumatan da ta yi kaza kaza mala'iku sun tsine mata ai kuto in the opposite shi ma mijin haka ne haka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kazalika zawju in kana laha zaliman haka ne sa su rabada da ya irgo cewa in mace ta yi kaza ga hukuncinta in mace ta yi kaza a mijinta na rashin kyautatawa ga hukuncinta in mace ta yi kaza na rashin kyautatawa ga hukuncinta da ya gama sai ya ce wa kazalika zauju in kana laha zalima haka hukuncin kuma yake akan mijin shi ma in shi ya kasance shine mai zaluntar ta yanda in ta zalunce ka za ta samu hukunci haka in ka zalunce ta kai ma za ka samu hukunci yanda in ta kyautata maka za ta samu lada haka kai ma in ka kyautata mata za ka samu lada yanda in ta yi haƙuri da kai za ka samu lada haka kai ma in kai haƙuri da ita za ka samu lada shine ai mu'ashara din mu'amala ta yau da kullum gogayya ta zamanta zamantakewa mutum kan lokacin da ya auri mace ai wannan matar kan ta zama yar uwarsa da ita da shi sun zama abu guda ɗaya na ma a cikin Allah ya albarka a cikin auren an samu yaya da ka wato kenan sai dai a yi hakuri da juna haka Allah yake wa ashiruhunna bil ma'rufi ku mu'ashara da su wato kenan ta hanyar alkhairi ko ta hanyar alkhairi ayya ani hadha kulluhu wannan dukan su wato kenan ya bihu eh, mudajarata idan mace ta tada karan hanci tai kaza tai kaza wanda bai dace ba to ya halatta a tsawatar da ita ya halatta a daga mata kara hatta tabra'ahu min haqqiha har a samu wato kenan ta zama ta kubutar da haƙƙin mijin da yake wato kenan kanta idan wato kenan ba abin nan ba Allah madaukakin take ne mafi sani sannan faɗa sai cewa ashiru hunna bil ma'ruf ay tayyib wa aqwalu lahunna wa lahunna misl alladhi alayhinna bil ma'ruf Allah madaukakin sarki yake cewa suna da haƙƙi wa lahunna suna da suna da haƙƙi ko misl alladhi alayhinna irin misalin haƙƙin da ke kansu yanda aka dora musu haƙƙi su biya su ma suna da haƙƙin da aka ce a biya wato kenan duka wannan kuma sai Allah ya ce bil ma'rufi wato kiran da alkhairi don haka idan mutum baya son mata kar ya biyo ta hila ya cutar da ita ko kuma wato kinan ya takura ta wallahu alam ta mu Allah ce fa in mu hunna idan kun kyamace su ya zama ba ku kaunan zama da su kuma tana maka komai tana maka komai saboda wani son zuciyanka sai ya zama kai baka kaunanta baka son zama da ita so kake kawai ta kawo wani dalili wanda za ta baka sadakin ka to Allah ce fa asa an takrahu shay'an to fa in kuna yin haka in dai haka ne halin ku in dai haka ne dabi'an ku ya kusata za ku kyamaci wani abu waje ala fihi khairan kasiran sai kuma Allah ya sa alkhairi da yawa cikin sa tunda ana zaman lafiya ka'idan da mata suke kiyayewa ita mata kiyaye abubuwan da mata suke yi ita mata yi kuma Allah ya riga kadda zaman ai sai ai hakuri idan ka ki yana iya wa ka wani abin da akwai Allah Allah ya sanya alkhairi a cikinsa, sa ko waja'ala Allahu fihi khairan kaseeran fasa an yaku eh, sabrukum dan haka hakurin da za ku yi fi hinna wajen rike su matan ma alkarahati tare da cewa ba ranka baya so din sai zama fihi khairun kasiran akwai alkhairi wato kina mai yawa a cikin sa a gare ku fi duniya wal akhirah anan gidan duniya da kuma gidan lahira sau da ai kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ka gani amma kala ibnu abbas kamar da abdullah dan abbas yake fara dangane da hukuncin wannan aya yake cewa huwa an yi atifa alaiha eh fayyarzuku minha walada yana iya yiwuwa ya haƙun an ce ya haƙuri ya haƙuri da da cewa wani abubuwa sun taso ya jawo shi ta dubi ya haƙuri ya daure yana iya sai ga Allah madaukakin sarki ya arzu arzuta su da wani da wa kunu zalikal walad khairun kasir wannan dan kuma ya zama akwai alkhairi da yawa a cikin al'amarinsa da yawa a cikin al'amarinsa baka san iya kayan da alkhairin zai zama abin nan an ce akwai wani mutum da ya yi walakanci a wata mace da ita da ɗan nata duk ya kore su zama bukatar su duk bai an karaba sai yaro ya girma ba wani matsala tsakaninsa da yaro ba haƙi ko guda ɗaya da yake ɗaukar ɗaune na ɗansa sai ga shi yaro ya girma ya yi kuɗi ya yi gidajen mai ya yi tirololi ya yi menene ya yi menene shi kuma yana rumfar kasuwa yana da tsofan keke yana duka kicir kicir kicir kicir kicir tun bai ja ɗan a jiki ba bai ja uwar a jiki ba ta haka dan ma zama ba ma'amala tsakaninsu har sai da aka zo za a gina kasuwa aka zo aka gina sabbin shaguna masu kudi suka zo suka dama ba da kudi kawai suka abin nan sai zama uban kasuwar rumfar da zai dinka wannan sun makaran ma ba shi da shi ta ana mutum ya tsofa zai zama ba za ka gana ana kawo maka sabbin yadi ba sai dai rinke baraka sai zama rumfar da zai zana cikin kasuwar ma ta gagare shi wani ya je samu wani ya ce masu to baban kafa ya shiga halin kakani kai ta ce to na ruwana da shi bayan ya zarce a ai uba ba abin nan ta ce to shi kenan ya je take je a last die minute ya je ba da wasu miliyoyi ya sama masa shago ma keke ya zo saka ya kawo sabon keke ya jefar masa ya ce to gashi ga shago da ka zo ka ci gaba <laughs> akalla ya masa rana aiko don ya shiga cikin takaici ta yadda ba zai samu ko gurin zama ba ko karɓowar a ce gashi an karo maka iya abin to daga nan kuma mutane suka kira suka ce to akwai tunda kai wannan kan kuma yanzu kan magana ta mutu kuma bai kamata kuma da tijanin ya ci gaba da zama a cikin irin wannan yanayin ba to kuma yanzu tunda ya riga ya karyo dole kuma zai dauki dawainiyan komai da komai zai masa har maka zai biya masa da sauransu wannan abu ya faru a kewayen mun nan to mu je malam وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إهديهن كندارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا wannan sura mai albarka suratul nisa'i tana magana akan rauna na kamar yadda muka faɗa mata yara ƙanana da dai sauransu har yanzu a cikin wannan muke Allah madaukakin sarki yake cewa wa in aratu mustibdala zawjin makana zaujin haka ne duk lokacin da kuka so canja wata mace a madadin wata mace jan kunnen maza ake takura musu ake yi saboda a koya musu ladabin yadda za a zauna da mata ta tumu eh, eh, eh, hunna kindaran haka ne alhali kun ba wa ɗaya daga cikinsu wato abin da ake kiransa kindar kindar ne taska mukaddara a ce wannan lokacin da kake santa ta shiga ranka sosai kuma kana da wadata sai ka ce sadakin ta miliyan biyu aka ba da miliyan biyu aka yi aure aka zo aka zauna can kuma sai ka ga wata sai kai tunanin cewa kuma za ka canja wannan din mun san haka tana faruwa kai tunanin za ka canja waccan ka kawo ta ka sa a gurbin wannan ko arattu mustabdala zaujin makana zaujin kuna so ku canja mace a madadin gurbin daya to zaka tana yanzu kuma na bata miliyan biyu wani aka gana abin ya za a yi bari ka ta nuna wata hila ta yadda zaka kwace ko da dai ka miliyan ɗaya ka samu ka kwata a jikinta sai ka kore ta Allah ya kiyaye hanya to ba miliyan biyu ba Allah ya ce ka ba su kintar kintar shine taska wadda ta bata da iyaka in dai ka riga ka bata kuma kayi azama dole sai kayi haka duk wani dalilin hakuri ya gagara an ci a wa'azi du ya ci tara du an gaya maka idan ka ya rufe sai kayi to sai Allah madaukakin zai ce fala ta kuzu minhu shay'an wallahi ko kin dari ka bata karka je ka karbi kwandala sai ka batta da kin darin ta tafi abinta hakan nan Allah madaukakin zai ya bata don haka bai kamata ba a ta ku na hu butanan wa ithman mubina yanzu zai iya yiwa ku rufe idan ku karbi wannan kudin ku kirkiri ƙarya wa Allah ba da kuke zaki ko addinin Allah ko ku jingina wa matar ku rufe idan ku saba wa Allah mu bina sabon Allah wanda yake a fili zaka iya rufe idan ku je ku yi hakan nan ai ma'ana bai dace hakan nan ka gani ai idza aratum idza arada ahadukum an yufarika imra'atahu ma dayan ku yana nufin ya rabu da matarsa wa yastabdil makanaha ghayraha ya kawo ta ya saka to bai halatta a gare shi an ya kuza mai makana asdakan ula shay'an sadakin da ya bai ta farkon bai kamata ya karɓi komai ba walau kana kin tsaron ko da taska ne mai yawa mai malin na dukiya duk abin da bata ta riga ta ce ya batta ma da takaicinta ya ishe ta ko yawwa musulunci ma yace kai ma mata wani ihsani a hakan din ma kadan kara mata haka ne an ce Hassan bin Ali bin Abi Talib ya auri wata mace sai ya sake ta da ya ta sake ta sai ba ta irin wannan ihsanin da ake yi wanda in kai lissafinsa zai kai kusa miliyoyi ya dauka ya bata wajen dirhami eh, dinari dubu ya bata kaga dinari dubu ko yau zai zama nawa zai kai nawa dinari dubu kowane ɗaya kai dubu sittin to sittin sau dubu hmm. eh Eh. dubu sittin ne dinari daya ya kai dubu sittin dubu sittin sau dubu ne ba sittin sau dubu ba dubu sittin sau dubu 60,000 times 1 60,000 eh, eh, ko times 1,000 ya kai 60 miliyan ko abinda ya bata kenan abin da ya bata kenan eh sai ta ce mata'un kalilin min habibin mufariki kayan duk da haka sai ta ce wannan din dan kadan ne mata'un kalilin min habibin mufariki kayan jin daɗi ɗan kaɗan daga masoyi wanda za a rabu da shi kaga wannan ɗin bai mata ba zamanta tare da shin ya fi saboda lokacin da aka sake wacce akwai trouble akwai tashin hankali don haka musulunci shi yasa yake ta bada hakuri kar a yi hakan kar a yi hakan kar a yi hakan sai da in ya zama tilas sai da in ya zama tilas Allah bada madaukakin sarki ya sauka Allah ce kai fata ku zuna hu wa qad afda ba'dukum ila ba'd ya za a yi ne ma fata ku zuna hu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa kazna minkum misaqan ghaliza hmm. Allah madaukakin zai ce wa kai fita ku zunuhu dan me za ku karbi sadaki ko kuwa bayan ka gashi zaka hada ta da matsalar saki kuma ka zo ka karbi sadakin wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhali kuma kowannen ku da kowanne ya ji dadin kowanne dan uwansa kun zanna kun yi mu'amala mai kyau akwai lokacin da kana ganin ta tsakiyar goshinka ita ma akwai lokacin da ganin ka tsakiyar goshinta kuma yanzu rabuwa ya zo kuma ka ce sai ka ta ta ka karbi wani abu ai bai kamata hakan nan ba wa kan zai muku mifakan alhali sun rike alkawari mu galiza wanda yake mai karfi wato kenan daga gare ku ai annal murada bi zalika al'aqat an kulla aure an kulla soyayya an kulla mutunci har aka je gurin yin aure har aka zo aka zanna aka yi mu'ashar haka kawai saboda kaga wata kana so ka cinta sai ka zo ka takura wani kuma ka karbe mata yan ta. Allah madaukakin sarki ce kar ku yi haka kar ku yi hakan nan to mu je lokacin to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah mu daukakin sarki ya sa masa albarka Allah ya ba mu ladansa ya kuma shirye da mu abinda muka ce ba tambaya eh, sai dai addu'o'i to abinda muka kuskure kuma